انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا كالورا يا كي wannan manzo kai mamakin abin da suka siffanta ka da shi na siffofi marasa kyau daban-daban sai suka kauce daga gaskiya suka ruɗe ba su gane hanyar gaskiya ba